Bismillahir Rahmanir Rahim. Yadda kaddara ta so. Kashi na talatin da shida. Ya isa haka mama, ki bari. Matar ta yi shiru tana ƙara tashi sama kafin ta ɓace a iska. Ba zai yiwu ba, san ba zai yiwu ba. Ni ba zan karɓi wani hukunci ba, ba zan yadda ba. A'a sufu, lokaci ya ƙure. Cikin fasata ya ya shaki wuyan baban nasa da babu riga a jikinsa. Jajayen idanuwansa a waje. Kai baka isa ka faɗa min abin da zan yi ba. Ba zan taɓa faɗuwa ba, dole sai na yi nasara. Ya saki wuyan manikandam, ya juya yana fuskantar wata ƙato gunkiya da ke kafa a kogon. Hannayenta hudu, ɗaya ta riƙe wuƙa, ɗayan kuma kan mutum. Ɗaya ɓangaren kuma wata mashin sini uku ne riƙe a ɗaya hannun. Ɗaya hannun nata kuma riƙe da wani kwano. Ta ɗora ƙafarta ta a kan wata gawa da ke yashe a ƙasa babu kai. Ga damisa tsaye a bayanta. Ta zaro harshen ta waje tare da zare ido. Na rantse da abin bauta shakti, sai na shayar da jininsa ga abin bauta. dole sai ya mutu. Shubhu, Ishan ba shi ne matsala ba, wannan yarinyar da take tare da shi ita ce matsala, dole sai mun kawar da ita tukunna, don idan har tana raye ba za mu iya kashe shi ba. Cewar manikandam mahaifin Shubhu, A karo na farko Shubhu ya ɗago da kansa yana dariya, baƙaƙen haƙwaransa da ba sa samun arzikin wanki suka bayyana. Zan kuwa kashe ta, kuma shi da kansa zan sa ya kashe ta. Ta yaya kenan? Zuwa gobe ina so ka buɗe ƙofar kogon nan a Najeriya, a cikin garin Lagos cikin Alaro City. Daga wannan magana tunaninsa ya ɗauke shi ya yi cilli da shi shekaru arba'in baya. Babi na hamsin da biyu University of Mumbai Mahshatra, India Roshni ga Muhantal ɗin, murya wani saurayi ta faɗa cikin harshen Hindi yayin da yake miƙo wa kyakkyawar budurwar da ya kira da Roshni wani abu a cikin ƙaramin flax ɗin ƙarfe. Budurwar ta yi murmushi tana karɓa kanta a ƙasa ta furta, na gode. Ci gaba da kallon kyakkyawan fuskarta ba tare da ya ce komai ba. Allah ya sani yana matuƙar son Roshni. Sai dai kuma kamar wani abu na faɗa masa cewar ba zai same ta ba. Sufu. Supurmanyan, cewar su samari suna kwala masa kira daga bayansu. Ya juya ya kalli samarin sannan ya juya ya kalli Roshni. To Roshni zan tafi sai mu sake haɗuwa. Kanta targa tana kallon sa har ya juya. Roshni waye wannan? Muryar Imran yayin Roshni ta faɗa cikin ɓacin rai. A razanar Roshni da Sufu suka juya suka kalle shi. Tsaye suke a kofar gidan su Roshni din, yayin da sufu din ya kama ta ziyara. Cikin inda inda ta ce, "Na'am, am mm, sufu, sufu ne." Ido waje Imran yake kallon su. Sufu. Dama wannan shine sufu din? Ba na harba ki da wannan sufu din ba? Ban ce kada ki kara kula shi ba? Tsawar da yake mata a magana sai sa ta ta fara hawaye. Gaba ɗaya ta tsure, jikinta sai rawa yake. Ita har ga Allah tana son sufu. kuma ita a ganinta za ta iya sawa ya misalinta idan har yana santa. Don girman abin bauta yi ka yi haƙuri, imin shiru, ni ba ni da wani abin bauta sai Allah, kai baka san shi ba, da haka kada ka ƙara haɗa ni da wani gunkinka. Yana ƙara shewa ya janyo hannun Roshni, ya fuzge ta zuwa cikin gida, duka akan idan sufu, yanda Roshni ɗin ke kuka ne ya ƙara ɗaga masa hankali. Ga ta nan ma, so take ta ja mana abin kunya. Imran ya faɗa a sanda ya wurgar da Roshni ƙasa, wadda take ƙara gurshe kuka. Mahaifiyarsa farvina ta miƙe daga kan kujerar da take, ta kamo Rashini ɗin jikinta. Me ta yi yaya? Yayan Rashini ɗin Irfan, wanda yake a matsayin ƙanin Imran ya tambaya. Ka tambaye ta ta baka amsa. Tsabar yarinya nan bata da mutunci tana so ta zubar mana da kimar mu, da ɗan addinin Hindi take soyayya. farvina ta saki Rashini da ke gunjin kuka. Rashini ta kalle ta tana girgiza mata kai. Wai wannan sufu ɗin? Guna ma ya ce mu babansa boka ne a ƙauyen Balutanda. Tsafin da yake yi ne sai aka kore shi daga cikin garin. Yanzu haka guna din ya ce min a cikin wani kogo yake. Imran ya haɗe hannayensa biyu alamun roƙo. Na roƙe ki Roshni, kada ki zubar mana da mutunci. Ki dubi kimar mahaifinmu da ke ƙarƙashin ƙasa, kada ki mana haka. Roshni ta ja hanci. Wallahi bai zan iya sauya shi, yana so na sosai. Idan na ce musulunta zai musulunta wallahi. Imran ya ɗauke ta da madan da sai da ya sa jini ya fito daga hancinta. Shatin yatsunsa suka fito a kumatunta. Ke wace irin yarinya ce? Ai na kika bar karatun da ake mana a masallaci. Baki san cewa Allah baya karban tuban da yake ba na gaskiya ba? Idan har danke zai musulunta, to ki sani tuban bai karbu ba. Kuma kin taba ganin inda 'yan han suka musulunta? A tarihin India Cup, akwai wanda ya taba faɗa miki cewa akwai musulmi ɗaya daga cikin kan han. Wato kabilar su sufu ɗin. Roshni ta miƙe tsaye tana share hawaye. Allah ya sani cewa tana son sufu, amma soyayya da take masa ba za ta raba ta da 'yan uwanta ba. 'Yan uwanta sun gama mata komai a rayuwa. Sanda ta taso ba ta da uba, so suka zame mata uba a koda yaushe burinsa su faranta mata. Roshni babu ke babu Supermanyam daga yau. A karo na farko tun bayan fara magana Pravina ta sa baki. Roshni ta goge jinin da ya fito daga hancinta sannan ta yi murmushi. Ina son sufu, amma soyayya da nake masa bata kai wadda nake muku ba. Kun fi shi matsayi a zuciyata. Na haƙura da sufu har abada. Ba zan ƙara kula shi ba. Ku yafe min. Ta ƙarshe tana sakin sabon kuka tare da haɗe hannayenta biyu. Imran ya share guntuwar ƙwallo da ta zo masa. sannan ya ja kanwar tasa jikinsa ya rungume irfan ma ya zo ya kwanta a bayanta haka ma mahaifiyar tasa da suke kira da ma roshni murya sufu ta kira sunan roshni a karo na barkatai amma ta ki kula shi tun daga bakin gitsin makaranta ya hango ta amma ta ki ko kallonsa siyara siyara ya masa cewa ta kila fushi take sai kawai ya dunkule hannunsa na dama sannan ya buɗe wasu taurari masu sheki suka bayyana suna tashi a iska ya tura mata su setin fuskarta Yana ci gaba da binta, amma ko kallon taurarin ba ta yi ba. Abin ya bashi tsoro. Ba haka suka saba da ita ba. Ya saba a dusan da zai mata magana ba ta share shi. Kuma ko da ta yi fushi, daga zarar ya mata 'yan tsaface-tsafacen da ya koya daga mahaifinsa, za ta manta da fushin. Amma yau ba haka ba ne. Sai kawai ya sha gabanta. Roshni ta dakata tana kallonsa. Ji ta zuciya tana shirin karyewa. Kamar hawaye za su zubo mata. Gyara zaman mayafin Pakistan ɗin da ke kanta ta yi, ta kawar da kai. Roshni me ya faru? Subhu, stop it, kada ka ƙara min magana. Daga haka ta raba shi ta ci gaba da tafiya. Ƙara biyo ta yi sha gabanta. Amma me yasa? Na san cewa kina so na Roshni. Ba na son ka Subhu. Ba na son ka. Ka rabu da ni. Cikin ƙaraji ta furta magana ta ɗauki hankalin waɗanda ke kusa da su. Kamar statu haka Subhu ya ƙame yana kallon Roshni. Raba shi ta kuma yi ta wuce abinta. Allah kaɗai san yadda wannan ƙaryar ta taɓa mata zuciya. Ita kaɗai ta san abin da take ji. amma tun farko ita ta yaudari kanta da cewa za ta canja shi. Ko me ya faru da ita, ita ta canyo wa kanta. Hawaye ta share tana ci gaba da tafiyarta. A lokacin tana shekara ƙarshe, kuma har ta gama makaranta su ku bai kara kula ta ba, kamar yadda ta nema. Sai da shi bai taɓa mantawa da ita ba, ko da yaushe yana santiri a unguwarsu. Har shekaru uku suka shuɗe, amma yana bibiyarta. A ko da yaushe da tunaninta yake kwana yake tashi. Wata rana ya zo unguwarsa da safe zai wuce ta kofar gidansu, sai ya ga ana dekoretin gidan. Hankalinsa ya tashi a sanda zuciyarsa ta raya masa ko dai auren Roshini za a yi. Ɗaya daga cikin masu aikin decorating ɗin gidan ya fito. Sufu ya dakatar da shi yana tambayarsa. Auren wa ake a gidan nan? Mutumin ya tsaya ya kalle shi. ‘Yar gidan ce mace, me ma sunanta? Yauwa, Roshni. Wani katon bom ya tashi a zuciyarsa. Gangan jikinsa ta shiga rawa. Tunaninsa ya ɗauke. Bai san sanda ya nufi cikin gidan a fusace ba. Roshni! Roshni! Roshni! Kawai yake faɗa. bai damu da masu aikin gida da ke binsa da kallo ba. Kai, me ka zo kake haɗa mana hayaniya a gida? Imran ya faɗa a sanda ya fito. Bayansa kuma Irfan ne sai mahaifiyarsa Farvina. Ina Roshni? A hasala Imran ya ɗauke shi da mari, sannan ya ci kwala sai ya hankaɗa shi baya. Kai waye da za ka zo kana neman ta? Ka buce ka bar mana gida. Ran fu ya ɓaci. Ƙwayar idansa ta rikide zuwa ja. Ya miƙe zaune sannan ya ɗaga hannayensa sai tun wuyan Imran ya matse. Imran ya dafe wuyansa yana jin kamar hannu ne ya matse shi. Irfan da ma suka yi kansa suna kiran sunansa saboda azabar da yake ji ko amsa ma ya kasa. Roshni, ki fito Roshni. Ya ci gaba da kiran Roshni ba tare da ya saki wuyan Imran ba, duk da bai taɓa shi ba. Roshni dan ce ta fito daga cikin gidan, sanye take cikin farin Pakistan. Subhu na ganin ta ya saki wuyan Imran ya gabanta da sauri. Imran ya faɗi kasa yana dafe wuya. Parvina da Irfan suka shiga jera masa sannu. Subhu na kaiwa gaban Roshni ya shiga magana a gaggauce cikin fitar hayyaci. Roshni me yake faruwa? Me yasa zaki man wani gigitaccen madi da ta ɗauke su buhu da shi ya sa shi yin shiru wata kwalla mai ɗumi ta salalo daga idanta ita gaba ɗaya ma ta manta da labarinsa ta karɓi sauyin da rayuwarta ta zo mata da shi a kwanakin nan ta haɗu da wani baƙin fata ɗan ƙasar Najeriya da ke zaune a unguwarsu kuma ya bayyana mata cewa yana son sannan ita ma ta amince da shi ta damka amana soyayyarta a gare shi ta watsar da wani subhu so take ta gina sabuwar rayuwa da masoyinta awwal wanda a yanzu yake dab da zama mijinta. Fita mana daga gida. Ta faɗa tana nuna masa hanya da tsantsar mamaki yake kallanta yayin da hannunsa na dama ke dafa da kan kuncinsa. Baka ji ba ne? Na ce ka fitar mana daga gida. Ya kasa magana, ya kasa motsawa. Ita kuma ganin hakan ya sa ta kama kwalar rigarsa, ta ja zuwa waje. A bakin gofar gate ta hankaɗa shi ya faɗi ƙasa. Jiyuwa yana kallonta daga zaunen da yake, kuma har lokacin hannunsa dafa da kuncinsa. Kada ka kara dawowa rayuwata. na manta da kai, kuma kai ma ina fatan za ka manta da ni. Daga haka ta juya ta koma cikin gidan nasu, ya ci gaba da kallonta ta kulewa ganinsa. A ranar ya koma garinsu wajen mahaifinsa, wanda ya kasance ga wartaccen boka a ƙauyen Balutan da da ke can yankin Telgu. Mahaifin Sufu ya kasance babban boka ne mai yin bakin tsafi, a sanda tsafin su ya gawarta ne shugaban ƙauyen Balutan da ya kore shi. Dan yana zuwa makabartar musulmai, yana haƙo kabari ya tsafi da gawawwaki. Bayan an kore shi sai ya koma cikin dajin kurabi, cikin wani kogo ya ci gaba da harkar tsafe-tsafensa. Mahaifiyar Subhu ta mutu sanda yana ƙarami, saboda soyayyar da manikandan da matarsa Kundali suka yi kafin ta mutu, ya sa ya fasa binne gawarta, ya yi tsaface-tsafacen ya mayar da ita fatalwa. Ta zauna cikin wata gangar jiki mai haske, kasancewa yin karatun Subhu ɗin burin mahaifiyarsa ne. Ya sa manikandam ya tura shi arewacin Indiya ya fara karatunsa har ya kai matakin jami'a. Sun nuna maka halinsu ko? Sufi ya dago da idansa yana kallon mahaifin nasa. So nake na ɗau fansa. Manikandam da ke zaune akan wani dutse ya miƙe tsaye ya isa gaban ɗan nasa. Kai ɗana ne, zan ɗaukar maka fansa. Suhu ya girgiza kansa. A'a, zan ɗauka da kaina. So nake na ga bayan Rushni da mijin da za ta aura. Kai sufu. murya kundali ta faɗa a sanda take sakuwa daga cikin siffar mace. Amma kuma haske ne kewaye da ita. Ban amince ba, ni ba na so ka zama boka. So nake yi ka yi karatu. Ba zan koma rayuwar mutanen gari ba. Fansa nake son ɗauka. Ba zan huta ba sai na ɗau fansata. Babi na hamsin da uku. Ƙarfe takwas da minti hamsin na safe. Tafida. A hankali hannayensa suka ƙara ƙwanƙwasa ƙofar ɗakin Maryam a karo na barkatai. So yake yi ya ganta. Dan da asuba da ya farka san bai ganta ba. Yau tashi ya ji shi firi. Ya ji yanayin nasa kamar yadda yake ji sanda zai yi sallah. Babu wani nauyi da ke danne shi. Ya ji yana iya kontrolin kansa. Duk wata jijiya da ke jikinsa ta ware, yana abu cikin ‘yancinsa. Yanzu ma bata buɗe ƙofar ba, da haka kawai ya amfani da ƙarfinsa ya buɗe ƙofar, sannan bai jira komai ba ya sa kai. Maryam na ganinsa ta razana. Allah ya sani tana jin bugun ƙofar tasa, amma ba za ta iya buɗewa ba. Ba za ta iya buɗewa ta yi dasa haɗa ido ba, dan bayan abin da ya faru jiya, ji take yi ma ba za ta iya tsayawa a gabansa ba. Tunanin ta ya dakata a san da ya tsaya a gabanta, kanta a ƙasa tana shaƙa ƙamshin turarensa. Mene kuma? Bata ba shi amsa ba, bata kuma kalle shi ba. Yana iya jiyo sautin bugun zuciyarta, sai dai ba sosai ba. Ba zai ce me yasa ba, amma baya jin sautin sosai kamar da. Sai dai kuma sautin yana fita cike da tsoro. Tsoron da san bai ji shi ba jiya. Jiyan da yake kuka yana faɗa mata ta rabu da shi. Ko jikin naki ne? Da sauri ta girgiza masa kai tana ja da baya, amma sai saka hannuwansa ya finciko ta ta dawo jikinsa. Maryam ta rintse idanta tana kawar da kanta gefe. Wai menene? Tsoro da kunya sun hana ta magana, A jiyan kawai wani shakkarsa da kwarjininsa ne suka ƙara cika ta. Fuskarsa ya kai cikin wuyanta sannan ya ce, Don Allah ki ce wani abu, idan baki magana ba ba zan sake ki ba. Ina kwana? Ta furta da sauri tana ture shi, ganin kamar yana shirin yin nisa, sai ta ga yayi murmushi. A lokacin ne ta lura da raunukan da ke fuskarsa, wanda tana da tabbacin bakin ruhin da ya tashi jiya ne ya haddasa masa. A ruɗa ta ƙarasa gabansa tana duduba fuskar tasa. Me yasa bai haɗe ba? Yana kallon ta ya ce, Ni ma na yi ƙoƙarin haɗe su, amma na gaza. Kafin ya ƙara tallafo fuskarta, kuma bai jira komai ba ya haɗe bakinsa da nata. Ba shi Maryam ta ƙanƙame rigarsa ta baya, tana jin kamar wani abu na ta zuwa ƙasa, duk da yana riƙe da ita. Jin yadda harshensa ke motsi a cikin bakinta ne sa ta saka ƙarfinta ga baki ɗaya ta fice daga hannunsa. Na, na, gama abincin. Shi ma juyaye yana shafa su masa kafin ya ce, na makara, sai dai ko idan na dawo. Sai kuma juyaye dawo inda take. A tsorace Maryam ke kallonsa. Jita ya ɗora hannayensa biyu akan waist ɗinta, sannan ya fekin kanta. Sai na dawo. Da ta iya gyaɗa masa kai, kafin ta kwantar da kanta a ƙirjinsa. ta suka kewayo ta bayansa, shi ma ya ƙara matse ta a jikin sa ya kuma fekin kanta, ya sake ta kafin ya juya ya fita. Kuma yana fita ta daddafa ta koma kan gada ta zauna. Yau ba ma za ta iya aikin gidan ba, abincin ma don shi ta yi, don ita ba za ta iya ci ba. Ga jikinta da ta ji dai ya ɗau zafi, ga ciwon da gaɓoɓinta ke mata, Da haka sai kawai ta ja hijabinta ta saka, sannan ta kwanta, ta kudindina a bargo. Bata jima ba kuwa bacci ya ɗauke ta. Karfe sha ɗaya da rabi na safe. Maryam. Fito ta kenan daga bayi ta ga wata guguwa na tarnike ɗakin. Ɗakin ya duhu, duk da ba wai dare ba ne. Ba ta iya ganin komai a ɗakin sai iskar ta ci gaba da kaɗawa a ɗakin kamar za ta ɗauke ta. Hannunta ta kai ta kare idanta tana karanto addu'a a ranta. Wani jan haske ya ci gaba da mamaye ɗakin. Ga guguwa da ke ƙara yawa kamar ana ingizo ta. Can kuma kamar ɗaukewa wutan nefa, ta ji ɗib iskar ta tsaya. A hankali ba tare da ta fasa karanto addu'o'in ba, ta sauke hannunta. Gaban ta mummunar faɗuwa, saboda wani mutum da ta gani a gabanta. Gashin kansa ya tare da yawa, an ɗaure shi da wasu zararraka. Fata jikinsa ta yi ƙirin alamun dauɗa. Ga wasu fararen layu guda huɗu da aka ja daga gaban goshinsa, an ɗaga ja a su. Ba riga a jikinsa, sai wani baƙin yadi da ya fatattake, ɗaure a ƙugunsa. Ƙafafunsa babu takalmi, ga wata sarƙa ta ƙwarangwal rataye a wuyansa, hannunsa na dama riƙe da wata sanda. Ba siffarsa ce kawai abin tsoron ba, hatta da kallon da yake mata ma abin tsoro ne. Bayansa ta kalla inda ta ga wani wawo keken rami a gurin, wanda yake nuna cikin wani kogo. Waye shi? Daga ina ya zo? Me yake bukata a gurinta? Kin gama yawo Maryam. Mamaki ya kama Maryam, sunanta ya kira kuma magana cikin harshen Turanci ya yi, to amma ba wannan ba, cewa yi wai ta gama yawo. tafi da. Ba zai iya kwatanta yanayin da yake ciki ba yau, rabansa da jin kansa a yanayin irin yau tun yana ƙarami, a san da iyayensa suka rasu. Jinsa yake yi cikin nishaɗi, komai zai yi yana yin sa ne akan ikon kansa. Wannan nauyin da ke kansa babu shi, wannan igiyoyin da yake jin suna daddaure shi sun kunce. Duk wanda ya gan shi ya san cewa yana cikin farin ciki. Allah Allah yake lokacin tashi ya yi. saboda ya koma ya je ya ga abarsansa, matarsa, farin cikinsa, jigon rayuwarsa a yanzu. da wannan tunanin har lokacin tashi ya yi, ya haɗa nasa ya nasa ya kamo hanyar gida akai akai yake murmushi ya karaso a Laro City sai dai me yana zuwa kofar shiga gidan nasa ya ji gabansa ya faɗi ba ya ce ga dalili ba amma haka kawai sai samu kansa da jin tsoron shiga gidan kamar kada ya shiga dan abin da zai gani a gidan zai iya cutar da shi sai dai zuciyarsa da ke cike da ɗaukin ganin Maryam ta ba shi ƙwarin gwiwa shiga cikin gidan hannunsa ya kai ya buɗe ƙofar shiga falon kamar mara lafiya haka ya shiga taku a cikin gidan Yanzu ya san tana kicin, da aka kai tsaye nufi can, amma babu ita bare mai kamata. Haka ya haɗiye wani abu da ba zai ce menene ba, ya fita ta ƙofar baya ya duba gadin, nan ma bata nan, ya hau saman gidan. Sil nan ɗin ma bai ganta ba, sai abin ya soma bashi tsoro, dan da alama ma gidan kamar ba a gyara shi ba yau. Da haka da gudu ya sako ƙasa ya nufi ɗakinta. Sai dai yana saka ƙafarsa a ɗakin ya shiga jin wata murya a kansa na magana. Idan har kana so ka cece ta, dole ka zo. Ka zo, Ka zo, ka zo nan, matsoraci. Kansa ya dafe da duka hannayensa biyu, bai san sanda ya durƙushe ƙasa ba, nan take ƙwayar idansa ta rikide zuwa ja, wannan fikokin suka sauko masa, ya ɗago da kansa cikin fusata yana kallon balkoni, kamar an ce masa mai magana yana gurin. Hmm, ni ba matsoraci ba ne, zan iya ceto ta. Ina kake so na zo? Faɗa min inda zan zo. Har wani huci yake yi gurin farta hakan jikinsa na karkarwa. Kurabi Forest. Wannan murya ta faɗa a cikin kan nasa. Tafi da ya ɗaga hannayensa sama, ya dunkule shi tare da buga iska. Gani nan zuwa. To taho mana, sakarai. Kurabi Forest, Baluthanda Village, Telangana State, South India. Maryam, zaune take cin wasu karafuna da suka kewaye ta. A takaice dai za ta iya kiran wajen da kurkuku. Kuka take a hankali sannan tana karanto addu'a. Tun bayan da mutumin ne ya ce ta gama yawo bata sake fahimtar komai ba. Bata ma san ina kanta ya shiga ba. Kawai ta farka ne ta ganta kulle a cikin karafunan wurin. A halin da take ciki, ba ta jin akwai wani abu da za ta iya. Babu abin da take ganin zai iya ceto ta sai ayar Allah. Da aka ta shiga karanto ta cikin ranta. Tun ɗazu take ganin wulgawar wani haske. Daga ta ɗanyi karatu sai ta ga ya wulga. Idan ta yi shiru sai ta ga ya tsaya. Dakatawa ta yi da karatun don tana son sanin menene hasken. A hankali a hankali siffar wata mata take bayyana a gabanta cikin siffar haske. Kallo ɗaya za ka yi mata kasancewa ba indiya ce, don hatta kayan jikinta ma sari ne. Kallon Maryam take da tausayawa, hatta iso jikin karfan da Maryam take kulla a ciki. Ita ba ta jin Hausa, kuma ba ta da tabbacin Maryam ɗin tana jin Telugu. Da haka ta yi amfani da tsafinta ta sauya harshe zuwa Hausa. Magana nake so na miki, amma wannan abin da kike faɗa ya kasa bari na na tsaya. Jin saukarsa nake yi kamar ruwan zafi a jikina. Maryam ta haɗiye ya ta kuma haɗiyewa. An ce wai na zaune bai ga gari ba, kuma wai idan da ranka ka sha kallo. Yau da yadin mugun tsoronta sai ga ta a gaban aljanu, don wannan ba mutum ba ce. Ki yi haƙuri kin ji? Na san duk yadda aka yi mijinki na nan zuwa, kuma da yaddar abin bauta. Ƙarfin jikinsa sai ya yi nasara akan mijina da ɗana. Maryam ta kasa cewa komai, kawai tana kallon matar. To me take nufi da mijinta na nan zuwa? Tafi da ne zai zo? Ko dai ƙarya kawai take mata? To ta ina ma zai zo nan ɗin? Ya san inda take ne? Matar ta buɗe tafukan hannunta. Nan take wani kwando ya bayyana, wanda yake cike da kayan marmari. A hankali ta tura shi zuwa cikin karfen da Maryam take ciki. Kwandon ya sauka a gaban Maryam. Suna na kundali, ni ce baba subhu. Ban sani ba ko za ki iya cin wannan. Ban san menene abincin garin ku ba, kuma ina da yakinin ba lallai ki iya cin abincin mutanenmu ba. Subhu, waye subhu ɗin? Ko da shi ne wanda ya kawo ta nan? To wai ma ita ina take? Me yasa ma shi sufu din zai kawo ta nan? Anya ma kuwa za ta iya yarda da wannan matar da ke gabanta? Kin ga yarinya, ni uwa ce. Ba zan taɓa cutar da ke ba. Za ki iya yarda da ni. Sunan labarin mu na yau mu india Masu sauraro, bari mu da sa'aya anan da fatan kun sha ruwa lafiya. To ni ma bari in je in sha ruwa.